الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أتشيد من قرأت من التافن البداية في علوم القرآن معنا للتافن لكي مغانا أكم متاكين فرقه game da abin da ya shafi iliman da suke da alaƙa da littafin Allah alƙur'ani na malam sani ibrahim bali ɗaya daga cikin malaman masar za mu tashi a shafi na 28 ko 38 na 38 eh, inda yake cewa albabu tsari babu na takwas annasikhu wannan so. shine babin da ke bayani akan wato aya ko hukunci wanda ke share wani ki ɗauke shi walmanso da kuma hukuncin da ake sharewa ko ake ɗaukewa cikin alkur'ani a larabci idan laraba suka ce annasko ina zuwa da ma'ana biyu akan ce annasko ana nufin gusar da abu wani abu ya zo ya gusar da wani misali ka tarar da guri akwai inuwa sai rana ta buɗe sai ka nemi inuwa ka rasa to sai a ce rana ta wato gusar da inuwa sai a ce na sakati shamsu billa rana ta gusar da inuwa an neme ta an rasa to ana faɗar nasku ana nufin haka a harshen larabci wasu lokuta kuma an ce an nasku abin da ake nufi da shi kwafa abu da kwaikwayonsa misali wani ya rubuta bismillahir rahmanir rahim a jikin allo sai kai kuma ka zo ka ɗauki iksasa sai ka rubuta bismillahir rahmanir rahim ɗin da to wannan abin da kai ana ce masa nasku kamar kwaikwayo da kwafo abin da wani ta har cewar wancan na asalin da ka kwafa yana nan ba a share shi ba kun ga nan babu babu kawarwa ba a gusar din ba amma an kwaikwayo abin da ke cikin ta to har da larabcin sun faɗa ita zo da wannan ma'anoni amma malamai masana addinin musulunci sun ce annasfo abin da suke nufi da ne ɗauke wani hukunci na shari'a da wani dalili na shari'a wanda ya zo daga bayan hukuncin da aka ɗauke a samu hukunci guda biyu a addinin musulunci hukunci ɗaya ya riga yi ɗaya sai zamanto na bayan wanda ya zo daga baya ya zo da abin da yake share da ɗauke da kawar da abin da hukuncin farko ya zo da shi to wannan shi ake cewa annasku a gurin malaman addinin musulunci ɗauke wani hukunci da ɗaɗɗe da wani hukunci na daga baya a cikin addinin musulunci shi ake cewa annasku to shi ne ma yake cewa game da shi wannan annasu mansukh sai kawo cewar babi na takwas mai magana akan annasu shi da hukuncin da ya ɗauke waninsa wal da hukuncin da aka ɗauke shi misali manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur na kasance da na hana ku ziyartar kaburbura kada a je a irin abin da ake na lokacin magudanci a farkon musulunci saboda ba a gama koshi da hukunce-hukuncen addinin ba ba a gama yin ilimi da abin da ya zo na shari'a ba daga baya sai manzo sai ke cewa to da na hana ku ziyarta kabarbura ala fazuruha ku saurara ku yanzu ku je ku ziyarce su inda yanzu kun yi ilimin sanin abin da yake shirka da wanda yake bid'a da wanda yake sunna da wanda yake haram da wanda yake halal to yanzu in kun je abin da aka ce ku yi shi za ku kwa iya zuwa to a wannan hadisin an faɗi hukunci da da aka yi na hanawa a ziyarta kuma a lokaci guda an faɗi hukuncin da yake nuna halaccin aje a yi to irin wannan hadisin in ka kula ga shi hadisi ɗaya ne amma wani ɓangare nasa mansuk ne wani ɓangare nasa nasik ne ai an fahimci ne sannan sai ce wa fihi khamsatu bawadi' shi wannan babi akwai wato anin bayanai guda biyar masu fayyace abin da ya kunsa abbasikul awwal bayani na farko shine bayanin da ke cewa saƙul ƙura'anu bil ƙura'ani ana ɗauke wani hukunci na alƙur'ani da alƙur'ani a cikin alƙur'ani allah subhanahu wata'ala yake cewa يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة wanda ku ba da gaskiya da Allah kuka ba da gaskiya da manzo kuke bin su sau da kafa idan za ku gana da manzo sallallahu alaihi wa sallama wani bayanin ku na sabi to ku gabatar da sadaka kafin ganawa to daga baya kuma Allah subhanahu wata'ala sai ya nuna wannan hukunci ya kawo yace a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa sadaqat an gane ku a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqat fa idh lam taf'alu fataba Allahu alaykum Allah yace in baku mai ba ya yafi an gane ku to sai nuna cewa wannan ayat tana nuna kai an ma ɗauke muku sai kun ba da sadaka kafin ku gana da manzon aya ce da ta gabaci take cewa a bayar wacce ta biyo ba take cewa kai an ma fi. kenan aya qur'ani ta tashi hukuncin aya qur'ani ana samun haka ai an fahimce ne sannan sai kuma yake cewa wa sunna ana kuma iya share wani hukunci da hadisi na manzo ingantacce ya zamanto ga aya ta faɗo wani hukunci daga baya kuma hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hukuncin da ike ɗauke wancan da kawo wani sabo tun zama manzo mai bayani ne na alƙur'ani abinda ba a gane ba na alƙur'ani gurinsa ake zuwa ya fayyace bayani saboda shi aka saukarwa kuma ake wahayin yadda zai bayani suraka to idan ya zo da wani bayani daga gare shi da ya tashi wani hukunci na wata aya to ana kiransa nasu ya ɗauke wani hukuncin da wani hukuncin saboda haka yadda alkur'ani yake iya share wani hukunci cikin alkur'ani to haka hadisi ingantacce na manzo yake iya ɗauke wani hukunci cikin alkur'ani to shine yake faɗa cewar ana share hukunci ko kuma a ɗauke shi ƙur'ani da ƙur'ani ko kuma a ɗauke hukunci alƙur'ani da sunna ko kuma ka tadda sunna ta ɗauke sunna kamar hadisin da muka kawo da na hana ku ziyartar makabartu yanzu ku ziyarta hadisi ne izo da wani hukunci da ya kuma tabbatar da share shi to duk ana samun haka yake cewa na bil ijma' amma ba a share wani hukunci na nassi na dalili na hukunci na na na alqur'ani ko hadisi bil ijma da haduwar malamai saboda haduwar malamai tana zuwa bayan tabbatuwar hukunci ne idan aya ta zo ko hadisi sai kuma malamai su haɗu akan cewa wannan abin haka yake to ya da suke haɗu akan abin da ya tabbata kuma za ce su ne za su haɗu akan tashin tabbatacce an fahimta ba a samun haka ijma'i baya tashin aya alqur'ani ko hadisi saboda shi dama ba ma yayuwa sai an samu dalili da ake dogara a wato ijma'in akan alqur'ani ko hadisi wala bil qiyas kuma ba a tashin wani hukunci a musulunci da qiyasi saboda shi kansa qiyasi ma ma ayinsa sai an rasa nasi ba a samu gundarin bayani daga Allah ko manzo ba to sai ayi yi qiyasi muna ga wannan bayanin da muke ciki inda za mu ɗauki aya kaza ko hadisi kaza za mu iya samun hukunci makamancinsa daga cikin wannan aya ko hadisi to ai sun kaza da kaza da kaza a tashi hukunci kaza to ba a tashin aya ko hadisi da kiyasi domin shi dama ba ma a yin sa sai an rasa nasi gundarin bayani sannan kuma yana daga cikin sharaɗin shi kiyasi kada ya saba da gundarin bayani na alkur'ani ko hadisi su da ba magana a ce kuma a kiyasi a tashi wani hukunci na musulunci abbasu da sani mala ya ce bayani na biyu kuma shine da bayanin da yake cewa yasbutu nasku bi talata qara'ib wato tashin wani hukunci da wani yana tabbata ta hanyoyi guda uku na farko dilalatul lafzi alai lafazin da zai soke ko zai tashi wani hukunci ya yi nuni ƙarara na tashin hukunci shi ne dilalatul lafazin kamar yadda hadisin da muka kawo lafazinsa ya nuna tashin hukuncin farko da hukuncin da ya zo daga baya ƙarinatun fi siyaƙin nan ko a samu wata alama a zubin gundarin bayani da ya zo da dalili to sai aka samu ta alama take cewa abu kaza ya tashi kaza to nan ma ana wato an sanin tashin wani hukunci da wani ta hanyar amfani da wannan alamar da aka gani mai nuni akan haka sai zan ba lafazin bane gundari ya wato nuna na uku kuma yace al-ilmu bi tarikh al-mutaqaddim wal mutaakhir samun masaniya ilimi na tarihin dalilin da ya fara gabata da kuma dalilin da ya zo daga baya dalilin da ya zo daga baya shi yake tashin hukuncin da ya gabata domin na nuna an sauya magana daga ta farko zuwa ta biyu to ba a iya yin wannan tashin hukuncin na farkon da wanda ya zo na biyu sai ana da ilimin wanne ne na farkon wanne ne kuma na biyu to shine al-ilmu bi tarikh al-mutaqaddim sanin tarihin kwanan wata lokacin saukar hukuncin farko da tabbatarsa shine al-mutaqaddim wal mutaakhir da kuma sanin lokacin da aka yi bayanin hukunci na biyu wanda ya zo daga bayan na farko to wannan na daga cikin hanyoyin da ake bi sai a iya cewa to wannan dalilin ya tashi wannan ko kuma wannan shi aka tasa wannan shi ne ya tasa sannan a tsari na nasko da ake faɗa wannan duk bayanin da muka yi malamai suke cewa ba a yin sai a lokacin rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam dan sannan ne dalilai suke sauka na alqur'ani da hadisi to nan da za a iya jin cewa eh hadisi kaza da aka fara faɗa wa mutane yanzu wani hadisin ya zo ya sauya hukunci ko ayar da aka fara karanta da mutane yanzu wata ayar ta zo ta sauya hukunci ko ta tashi na farko ta zo da sabu Allah yake cewa ma nan sa min ayati aw nusiha nati bi khairin minha aw mithliha babu wata aya da mukan tashi hukuncin ta ko kuma mu mantar da bayi ita ko mu jinkirtar da saukar da ita to Allah ya ce face sai mun zo da kwatankwacinta ma nan min ayatin aw nusiha na'ati bi khairin minha za mu zo da wacce ta fita aw mithliha ko wacce take daidai da ita kuma sai aya ta nuna cewa ana iya tashin wani hukuncin da wani din kuma malamai suke cewa faɗin Allah da yake cewa yamhu Allahu ma yasha ويثبت وعنده علم الكتاب هو يثبت وعنده علم الكتاب Allah na share abin ya ga dama ya tabbatar da abin ya so tabbatarwa ilimin sanin abinda ke cikin alkur'ani da sauran abubuwa na rayuwa ina nan tabbaci a cikin lahul makus da ke gurin Allah to cewar Allah subhanahu wata'ala ya san komai game da bayi kuma na iya share abin da ya so sharewa ya tabbatar da abin da ya so tabbatarwa kun ga nasu ku zai shigo ciki an faɗi wani hukunci da a sake wani sabo wanda yake tashin wancan a tabbatar da sabon hukunci to duk wannan suna daga cikin dalilan da malamai suke cewa hujja ce ta yiwuwar annasku sannan bayan haka suke cewa annasku in ka ji an yi shi ina shafar hukunce-hukunce ne wanda suke na rassa ba na tushe ba daga cikin dalilai na tushe da hukunce-hukunce na tushe akwai tabbatar da cewar Allah ɗaya ne shi kaɗai cancanta a bauta mata akwai tabbatar da cewar bauta wani Allah shirka ce wannan duk dalilai ne to ba ran da za a zuwa ce wai an fasa magana Allah ɗaya ne ba ɗaya ba ne ba za ka samu wannan ba ba sun za ce a in ka bauta wannan Allah ba Allah ba shirka ba ne an fahimta don su ba ya shiga irin waɗannan abubuwa abubuwa na ƙudurce-ƙudurce wanda suke tushe amma abin da ya shafi hukunce-hukunce ku yi kaza ku bar kaza an ba ku damar kaza ba a ba ku damar a nan irin wannan ake samun annasu da ma dai an fahimce ni to wannan shine abubuwan da wannan shafin na farkon wannan babu yake sanar da mu cewar nasi wal mansuk da kuma bayanin cewar ana iya samun nasu alkur'ani da alkur'ani ko hadisi da hadisi ko alkur'ani da hadisi ba a samun nasu da ijma'i baya tabbata da kiyasi sannan kuma akan bi hanyoyi ɗayan uku a samar da nasu imma lafazin dalili ya nuna cewar an yi shafiya an tashi wani hukuncin da wani ma kuma a samu wata alama da take nuni ko kuma a samu masaniya na hukuncin da yake na farko da wanda ya biyo daga baya to shi ne yan abin da muka yi abin da muka daidai Allah ba mu kuskure kuma Allah iya yafi subhanakallahumma bihamdika ashakal wa ala illa illa ala na ta'uzawa da